Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da shirinsa na labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu raro Asmana shi nake muku lale marhabin a cikin shirin na yau talata tara ga watan Ut na 2022. Yanayin tsaro a yankin iyakokin kasashe uku na Sahel na kara tsananta sanadiyar hare-hare da ke yawan faruwa. haka wani manazarcin harkokin siyasa da na tsaro ya bayyana za ku ji shi a cikin wannan shiri magashin garin tsibiri jihar maradi ya tsallake rijiya da baya jiya biyo bayan wani yunkurin tsige shi da bai yi nasara ba rahoton musamman na wannan shiri zai kai mu a jihar zandar domin gano wata mata da ta warke daga cutar noma mai lalata fuska har ma yanzu take taimakawa waɗanda ke fama da cutar. yanayin tsaro a yankin sahel iyakokin kasashe kuma yanayin tsaro a yankin iyakokin kasashe uku musamman mali zai kartar barewa yake yi a 'yan kwanakin baya bayan nan ana kai hare-hare a wurare da yawa masu muhimmanci tare kuma da haddasa hasarar rayuka a cewar alkasim abdulrahman mai sharhi kan batutuwan da suka shafi siyasa da tsaro wannan hali sakamako ne na rashin kulawa da kyau da rikicin kuma wanda ya samu wurin zama a zantawar shi da musa hassan Idan aka ɗauki al'amarin ƙasar Mali, al'amari ne da ya daɗe, al'amarin Burkina ma hakan kaɗan-kaɗan yana nan yana shiga, kuma ga ƙasar Nijar da ke ta ƙamari wadda ita tana ɗaukan raunin makwabtanta ne. Al'amarin a Mali illar kula da dubban tashe-tashen hankula ne. Idan aka ɗauka daga shekarun 1960, rukunan mutanen da ke ɗauke da makamai da suka yi talumkuwa da ba a ciwo kansu ba da kyau, da kuma wasu yarjejeniya da ba a aiwatar ba har ga zuwa faduwar kasar libya ya zamanto kasashen turai da minisma ya zamanto sauran jami'an tsaro da ke fadin kasar mali domin taimakawa mali kasancewar barkan da takuba ne kowa yake gudanar da ayyukan shi yadda ya kamata tare da karfin da ke gare su na mayaka daga sama da ma na kasa amma yau a ce jami'an tsaron kasar faransa sun janye ba wanda zai kubce ana iya kaiwa sika hari mali ba ta kubce ba wannan kuma yanzu ne aka fara nan gaba ba mu san yadda al'amarin zai kasance ba tun a farkon shekarar nan kasar niger ta karbi bikin kukun bakuncin 'yan najeriya dubu goma sha biyar da suka yi gudun hijira suka sami mafaka a jihar maradi kamar yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ruwaito lissafin da kuma aka yi a watan juyan da aka bayyana a ran takwas ga watan ut ya nuna cewa kusan 'yan kasar mali dubu takwas da 'yan burkina faso dubu hudu ne suka iso a jihar tilibiri sanadiyar rikicin da ke faruwa a tsakiyar yankin sahel magajin garin tsibiri jihar maradi a jiya ya tsallake rijiya da baya bayan da mashawarta goma na hukumarsa suka ajiye takardar neman tsige shi daga mukaminsa daga cikin mashawarta 25 da suka kasance wajen zaben goma sha uku suka kada kuri'ar ki amincewa da tsige magajin garin magajin garin kuma na tsibiri sani abubakar ya bayyana cewa wannan yunkurin da suka yi yana cikin tsari a shi da wakilinmu muhammad da mamman ba. jimillar kudaden da aka ware domin sayan motoci an tsara su a cikin kasafi ina tsammanin babu wata matsala mun tattauna da su sosai sun gane kudin suna cikin kasafi kun san kowa yana da yanda yake fahimtar abubuwa amma duka matakin da nake ɗaukawa ni sai na tuntuɓi waɗanda ya kamata yana ba da damar sanin duba wani irin mataki ake iya ɗaukawa domin kiyaye waɗansu matsaloli nan gaba a cikin ƙorafin idan da akwai shi muna ɗaukawa gaba take nuna muna menene abin yake nufi a zahiri Daga jihar Maraɗi sai jihar Agadez a garin Arlit. Watanni goma sha bakwai bayan rufe kamfanin haƙar Iranium na Cominac a Arlit in Ƙungiyar fararen hula na garin na ci gaba da jan hankalin hukumomi na ƙasa. Jiya a Yamai ƙungiya mai zaman kanta a Iman ta shirya wata wato muhawara tare da manema labarai domin ta dubo batutuwan da suka shafi sayar da karfa a somayir wani kamfani na rukunin orano na kasar faransa almustafa alhassan shugaban kungiyar ya yi wa sakina gazibo karin haske mun yi magana kan rufewar kominak kuma rufewar kominak abu ne da ke ci mana tuwa a kwarya akwai abubuwa da dama da ba mu ganewa kamar kayayyakin haƙo ma'adanai nan ma muna kira ga gwamnatin ƙasar niger ta cewa areva da ta taɓo wannan al'amarin tunda kun san wani Wannan cinikin tsakanin Somayir da Kominak gare mu ba ya da fa'ida kawai son kai ne tunda Kominak a ƙarshe ta koma orana. A wani bangaren abin da muke kuka da shi shine gare mu an sai da tonkin a jika talatin da biyu inda ana iya samun kilo biyar na iranat ina ganin hakan bai yi daidai ba. Kukan da muke miƙawa shine an girka kwamitin ƙasa da kwamitin cikin gari domin kula da ire-iren wa'annan abubuwan amma wannan cinikin an yi sa ne bayan wannan kwamitin ba a san ba waye saida kuma wa aka aka saida ma yanzu ana ce mana an saida ma somayir ne to ta yaya aka yi wannan cinikin ba mu sani ba to wannan ne mu ba mu yarda ba da shi a matsayin mu na 'yan farar hula daga jihar agadir sai mu sauko makwabcinta jihar tawa yanayin ilimi da yanayin ilimi da wato yanayin da ilimi ke ciki a nijar na ɗaukar hankalin masu lura da al'amuran yau da kullum na wannan fanni kwamitin gojes ya bayyana cewa ya kamata wannan yanayi ya sha hankalin kowa ka wannan kuma ra'ayi shugaban kojes na buza isaka yakuba ya yi na'am da shi a yi rashi da mamman ada wakilinmu na musamman bara gwamnati ya fito ga tele hahod ya ce duka inda region take an aiko kaya na aiki na lakwal a rarraba ya hoɗi ga abubuwan da kamata to mun ka gani nan ga sulle teran da mun ka zo sai mun ba haka bane kenan yanzu gwamnati ya kamata shi ɗauki matakai in zai bada abu ga lakwal ya bi saboda kawashi gani shi abin na an yi shi ko ba yi a hidda siyasa ga a ce a lakwal ɗin da an ka zo lakwal kamar soji ne in an zo babu wanga dan wani ne ko wanga dan wani ne to duk abin da ka ni kurakurai lakwal kin Niger kenan a in an ka hidda siyasa gwamnati ta bar musawa su yi aikin sai da ya kamata amma duk structure da an ka sani can dama lakwal lakwal tanke babu shatima wani yaro ko da haka zuwa uban shi ma ya yayi bai iya ciwo kanshi amma lakwal in akwai wannan dole tsoron mushe to kai ka ɗauki mushe da ka kai shi ga gari ka ce mushen ga eh gashi contractual ne deja baka ba shi ma girman shi ba ko kenan ya kamata an kai mushe ga a ce wanga kaza ne ko wanga kaza ne mushe ne mun kama shi gashi nan ku kama shi war kun ka kun kama diyan ku na kanku shi ba yaran ku horo da kyau A jiya da yamma gungun masu sha'awar karatu littattafai ya shirya wata haduwar adabi a ɗakin karatu littattafai na jama'a da ke gidan matasa na Gyadu Seku da ke Yamai. Marubuci dan Nijar Adamu Ide ya ba da lacca a ƙarƙashin taken adabin Nijar na rubutu, gabatarwa, muhimmanci da kuma manufofi na gaba. Dr. Sale Buba Bali, malami a Jami'ar Zandar kuma wanda ya halarci muhawarar ya yi wa Ali Usaini karin bayani. Ta hanyar tattaunawa ne jama'a suke iya gane littafi a bane mai matukar mahimmanci ga ƙasa. Adabi yana cikin albarkatu na ƙasa. Idan ana maganar littafi za a dubi wani irin alfano littafin yake iya kawo wajen koyarwa. Ta nan sai a saka tsari kamar misali a Togo duka shekaru biyu ana zaɓar littattafai hudu da ake sakawa a cikin tsarin jarabawa birebe da baccalaureate. Kawai idan aka ɗauki anniya ana iya cewa cewa daga wannan shekara ya kamata a saka littafai a cikin tsarin jarabawa ina jin takaici idan na ga a jaraba ba a zaɓi abubuwa marubuta na nijar ba idan ana ɗaukar rubuce-rubuce na nijar ɗalibai ma za su fi natsuwa su ba da hujja saboda marubutan nijar suna kawo matsaloli wanda suka shafi al'ummar nijar rukunin kafin yada labarai na ayir da radio sahara fm abokin hulɗar studio kalangu na bukukuwan cika shekaru ashirin da kafuwa yau tara ga watan ut a shekaru ashirin a yar amfo ya zama kafar yaɗa labarai hada da rediyo kafar yanar gizo da kuma shafin facebook ibrahim manzo gyallo babban daraktan rukunin ayar amfo da sahara fm ya bayyana cewa a yau sanadiyar hulɗar da studio kalangu kafar tasu ta samu ci gaba Shekaru ashirin kenan da buɗe kafar watsa labarai na jaha a Yir Info wani buri ne na baiwa al'umma labarunsa gina bayanan gida. Mun gode ma Allah mun jajirce kan hakan tunda yau shekaru ashirin a Yir Info ta zama radiyo kuma tana da shafin yanar gizo da kuma shafin Facebook da dubbunan al'umma ke tare da ita. Abin da zan ce nan da babu ƙungiyoyi da suka kama mana da ba mu zo nan ba. Cikin wa'annan ƙungiyoyin akwai na mata mata da na maza a cikinsu akwai studio kalangu bana ɓoye ba ta taimaka mana sosai ta hanyar horar da ma'aikatanmu da kuma ƙulla wata hulɗa tare da rediyonmu wannan kuma yana ba mu damar samun kuɗin shiga da ke ba mu damar biyan buƙatunmu. Kasancewar ruwan gulbin Kwamadugu na hawa a jihar Difa, ma'aikatar da ke kula da kare jama'a na kira ga al'umma da su yi taka tsantsan. shugaban ma'aikatar na jiha ya bayyana cewa ana sanar da su labarin mutanen da ke rasa rayukansu sanadiyar hatsari ko kuma nutsewa cikin ruwa a lokacin baya-bayan nan ajidan shafa isufu adamu shugaban ma'aikatar kare jama'a a jihar difa ya yi wa gidi abdulrahman karin haske ya yi kamar dai wata biyu da muna samu mutane su ke mutum ne da ya hada ruwa sai kwana biyu ne ake ganin shi kwa eh, ko jiya mun ka yi bakin koyi mutum biyu ne kwano ne suka tafi sun zo wai za su shiga su yi wanka bisu wankan ne abin ya faru guda an same shi an hida shi da ran shi mai fisibillahi guda ya rasu don kuma ne ke kawo haka nan iyaye ne ba su da kulawa kwa sai su bari yara suna zuwa bakin kogi e deja sun gani deja ruwa ya shigo kenan yaro shi bai san abin da zai ji mishi ba sai abin ya faru sa ke ce a ban sani ba wuyan inda na sani kenan uwaye yara don Allah su kula da yara Ton 650 na abinci ne gwamnati ta rarraba wa mutane masu karamin karfi a gundumar Bobai jihar Doso don muskantar wannan lokaci mai wuyar rayuwa. Mai martaba sarkin kanton ɗin su Amadu Hussaini ya bayyana jin daɗinsa dangane da wannan taimako da gwamnati ta yi wa al'umma. hankanki abin da ya shafi gunduma boboi mutane dubu talatin da tara da dari biyu ne aka rubuta sunayensu magidanta dubu biyu da dari shida ne aka samu ton dubu dari biyar da sittin ne gwamnati ta bayar ga masu ƙaramin karfi muna godiya ga gwamnati akan wannan taimako da suka kawo wa mu ba wai yana isan jama'a ne ba amma za a ɗan kara da abin da ke akwai saboda shekarar bara kakar ba ta yi kyau ba bori sai rahoton namu na musamman laure rabe wata mata ce da ta taba kamuwa da cutar noma cutar da ke kawo illa ga huska a yadda take da shekaru wato uku a duniya a makaranta laure tana keɓewa har ma ta ɓoye kanta saboda mutane saboda wato abokan karatunta hankalinsu ya koma a kanta albarkacin tiyatar da aka yi mata ta warke har tana aiki a wata kungiya mai zaman kanta mai suna sentinel a zandar tana kama mutane masu dauke da wannan cuta domin su kauda damuwa ga fasarar rahoton wakilinmu mustapha mamman sani wakilinmu na zandar wato wanda haɗu da ita 'yar garin Tano mai kimanin shekaru ashirin Laure Rabe matashiya ce da ke fafutuka kan cutar noma da sakamakonsa kan zamantakewa. Daudar baki shi yake kawo shi, rashin kulawa da sauransu kwa. Kai kana ƙarami baka san yadda zaka yi ka kula da kanka ba. Tun muna kankana da aka kawo mana har maka kai manzalin da za a mu aikin su suke tare da mu su suke kula da mu kuma su suka ba da lokacin da za a yi aikin har aka mu yanzu. ga muna lahiya lau muna abun mu yadda muke so cikin jama'a. Laure yarinya ce da ta yi fama da cutar noma ta kamu da wannan cutar ce tun tana karama. Ina kamu da ciwon nan tun ina karama il shekara uku. Lokacin da nake tare da shi bana jin daɗi. Taylor Kwalli cikin mutane babu daɗi ko yana ma'amala yadda yake so wajen cin abinci da sauransu. Sabilin wani fashin gyara da aka mata, Laure ta sake samun jin daɗin rayuwarta. yana jin daɗi matuka zan yi ma'amala ta cikin jama'a yadda nake so zan ci abinci na inda nake so tunda ma'amala ta nake da kowa yadda kowa yake wani ma in ya gani in ba wani kallo ba sosai ya kare mana ba zai ce na yi ci wannan ba A yanzu wata kungiya ce da ake ce ma ONG Sentinel ta ɗauki lore aiki wacce kuma ita ce ta ɗauki nauyin fashin da aka yi mata. Shugaban kungiyar Ali Ada ya bayyana cewa tana kawo nata kokari ga yaran da ke fama da cutar noma. A ta na yanzu ita ma ma'aikaciya ce kamar mu muna rayuwa tare da ita tunda ita take ma yaran mu abinci. kenan gaga tana taimaka musu su da kansu su gane da wannan ciwo ciwo ne suna iya yin shi kuma su koma su rayuwarsu kamar kowa. Laure na mika kiranta zuwa ga iyaye da kada su yi wasa wajen kai yaran su asibiti muddin suka ga wasu alamun cutar da basu santa ba. Ya kamata a ce mutum in ya ga yaran shi ya fara kamuwa da irin wannan ciwon hamzar ta zo likita saboda ciwo ne wanda yake lalata fuska sosai ga yara yake mida su baya kuma ko ba komi kai ma in ka gana ka a cikin kamar mai kyau zaka shi daɗi ka gan shi a muguwar kama kai ma baka shi daɗi ba amma in ka Hamzat ka zo ba da kuɗin ka ba ba da komin ka ba a baka ci kyauta a baka sha muhalli mai kyau ga magani kuma. Matsalar da mata da suka yi fama da cutar noma ke fuskanta ita ce samun mijin auren da ransu ke so, in ji Laure Rabe. madala masu saurari karshen shirin labaran kenan a halin yanzu zan barku da musa hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya.